kaltume daga mincika boko haram ne suka kore mu bindiga suna ta kashe jama'a shine mu kuma muka tsorata muka gudu ba mu da kowa a nan ba mu san kowa ba mu kishiyoyi mu uku yaran mu din su goma sha takwas suna alhaji mamadu mincika muka shiga uba ma da yamma war haka jirage holon jirage ma ya hana mu zama muka ketare muka tafi mayo bani daga mayo bani ma muna ta gani yadda jiragen suke jefa bomba babai to daga nan muka tafi digil sai aka ce mana ai mubi ma tana gudu da dare sai muka ga mutane suna ta gudu daga mubi ma a kanina wanda muka fita ciki uwa daya an kashe shi a can min ci gari tun da baro can ka ji labarin halin da ake ciki a ina jin labari shi babba na magani baba na yanzu haka a cikin gida yake yana zaune a cikin gida yana zaune aka ce bai abun da zai ce ma babu suna na Hadiza mun taso daga mubi ne mun shiga mota sai aka zubar da mu a daji da kafa ma muka zo har maiha kamin nan mu samu wasu sun taimaka mana sun kawo mu gombi daga gombi kuma sai muka zo yola sai muka shiga motar dangote kuma ya kawo mu nan kina zuwa makaranta a mubi na gama secondary school nawa a mubi ke kada ciki ka zo ko da mamanki da su baffanki da sauransu duk mu wase kami a nan ne muka zo muka haɗu da su ni kaɗai ne na zo nan dama yanzu suna ina mun haɗu da su amma babanmu ne bamu san inda yake ba mun taso daga gida ne dai shi kuma yana kasuwa hmm. sai muka tafi bamu san inda yake ba yanzu kuma Wasu daga cikin 'yan gudun hijira da ayyukan Boko Haram ya ta gayyara kenan a yankin arewa maso gabacin Najeriya waɗanda aka tsugunar da su a wurare daban-daban a nan Kano. Alhaji Bashir Aliyu da ke zaman sakataren zartarwa na hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Kano ya ce gwamnatin Kano na kokarin samar da sansani na musamman domin kula da 'yan gudun hijirar kamar yadda ya kamata. Muna da su dai daga Taraba, muna da su daga Mubi a Adamawa, mm. akwai da suke zuwa daga Yobe, a wanda suke zuwa daga borno yanzu mun wawware su kamar yan wukari yan wukari din nan muna da mutum dubu ɗaya da ɗari biyu da uku jiyan nan da yamma wajen karfe biyar mutum ɗari da ashirin da takwas suka iso daga mubi a adamawa ya kuke bi kuke tantance su tamboyi muke masu daga nan muke gane in an kan ne daga wace karamar hukuma suke yanzu kuma gwamnati ta ba da kayayyaki na abinci da kayayyakin shimfiɗa da kayayyakin irin su kayayyakin girki din na haka yau muka so mu raba musu kuma nema ma ta kawo nata gudunmuwar tun muka haɗa muke raba musu. sai dai masu kula da al'amura na ganin baya ga tallafin abinci da muhalli da masu tura yan gudun hijirar na bukatar wani tambihi na musamman da zai kara kwantar da hankulansu kamar yadda malam adam usman umar ke cewa wannan bayan allah abin da ya kamata a nemi malamai bayan allah wanda suka karanta tauhidi su rinka wa mutanen nan wa'azi suna kwanta musu da hankalinsu da mu akasar matan nan an kashe mazajensu wa'ansu sun rasa 'ya'yansu an kashe 'ya'yan wa'ansu sun rasa kannuwansu hasali na ga yara kusan guda goma an kashe uwa an kashe uba abin da zai rayar da zuciya wa'annan bayan Allah ya sanya musulunsu a gaya musu Allah da manzon Allah zai hakuri inna Allah ma sabirin Malam Adam Umar Usman kenan a nan Kano Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Najeriya